Mai saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jari ce a kowanne mako kan tattauna game da cutukan da suka addabi al'umma inda shirin a wannan karu zai taɓo batun wasu nau'ikan madarar yara da mahukunta a ƙasashe daban-daban ke ci gaba da ɗaukar matakan haramta sayar da su sakamakon gano illar su ga lafiyar al'umma. Ita ma dai ƙasar Chadi ta fi sahun ƙasashe irin su Faransa da Benin da kuma jamhuriyar Nijar wajen haramta sayar da nau'ikan madarar ta kamfanin Lactalis na Faransa inda babban sakataren lafiya na kasar dr hamid jabar ya ce madarar nau'ikan fikar da siliya da kuma milimel ta jikata ɗaruruwan yara ƙanana da jarirai ana shigowa da samfurin wannan madara ta sarlak ne daga kasashen ƙetare kayayyaki ne da ke da haɗari matuƙa ga lafiyar ƙananan yara mun kafa kwamitin bincike da sa ido da nufin dakatar da shigowarsu da janye su daga kasuwanninmu sannan kwamitin na ilmantarwa da wayarwa jama'a a kai kan haɗarrukan da ke tattare da su kar a shayar da yara wannan madara muna nan muna lura da sa ido kama daga ƙananan cibiyoyin lafiya har manyan asibitoci jami'anmu suna da labari suna da kyakkyawan tsari na kula da dubawa sai dai kuma kowanne matakai gwamnatin ke ɗauka wajen ganin an kawo ƙarshen shigo da nau'ikan gurɓatattun abincin yaran dr hamid jabar ya ce wazarta sahar sharat al-gharar sallata min ma'aikatar kiwon lafiya ta cire waɗannan samfurori daga jerin kayayyakin abinci da ake shigo da su ƙasar chadi masana na ci gaba da aiwatar da bincike kamfanin da ya shigo da su sanannen kamfani ne ya yi ikirari sannan ya aiko mana da saƙon dakatarwa a nan ƙasar muna da wata babbar cibiyar gwaje-gwajen ingancin kayayyakin abinci da ake shigo da su daga ƙasashen waje mai suna sikar da gwajin ƙayyade ingancin kowane sumfurin abinci ya rataye ne a kanta sai dai mu ba za mu iya cewa duk wata madara da ake shigowa da ita ba ta da kyau ba kuma tana haddasa kwayar cutar salmonel abu mafi sauƙi shine hana duk wani gurɓataccen kayan abinci isowa gidajenmu Tuni dai kantinan sayar da kayayyakin abinci da magunguna a kasar ta Chadi suka fara daukar matakin dakatar da sayar da madarar ga al'umma kamar yadda mamallakin wani katafaren shagon sayar da abinci a tsakiyar birnin Jamaina ya shaidawa wakilinmu Tijjani Mustapha Mahadi. Game da sayar da seliya da Pico, a da can muna yin odan seliya sai dai a halin yanzu ta katse sakamakon hadarin da ke tattare da ita tana da mummunan sakamako ba mu taɓa yin odan fiko ba duk da cewa har yanzu akwai jama'a da ke neman ta akwai tawagar ma'aikatar kiwon lafiya da ta zo mana nan ta sanar da mu sannan ta gargaɗe mu akwai abokan cinikinmu da ke zuwa nema amma muna hana su kada su saya ballantana lankwame tuni dai iyaye suka fara maraba da yunkurin gwamnatin a cewar maulud muhammad wani magidanci da a baya ya sha sayan nau'ikan madarar ga ƙananan yaransa yana da kyau gwamnati da ta mayar da hankali game da ita wannan madara da take yi wa yara illa abu ne mai daɗi ko mu kanmu mun ji daɗi kawo yanzu madara dai an daina sayar da ita a alimentation da kuma farmasi da kuma duk ragowar gurare da ake sayar da ita gaskiya mun yi murna da haka saboda matsala ce babbar matsala abun da ka ɗauka ka kai gida a ba yara yi wa yaro illa karshe ma ya zo da karar kwana yaro ya mutu ya rasa ransa mu kanmu mun yi takaici kuma mun yi bakin ciki game da a baya an su si wannan madarar tawan wanke shi ta mummurje shi sannan ma ta ba uwa ta yi sannan mata ba uwa sai ka suna ta buɗa su roƙa. To daga cadin sai kuma jamhuriyar Nijar inda a bana mahukuntan kasar suka tsara kaddamar da wasu sabbin asibitoci masu daraja ta ɗaya da kuma daraja ta biyu a sassa daban-daban na kasar. A ranar 19 ga watan Janairun da ya gabata ne aka kaddamar da asibiti mafi girma irinsa na farko a jihar Tilaberi da ke yammacin kasar ta Nijar yayin da aka shirya kaddamar da wasu da dama a sassan kasar. kasar. Ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya yi wa Abdulkarim Ibrahim Shikal karin bayani. alkawali ne da an ka ɗoka da sai an buɗa babban asibiti a ƙasar talabiri don wadda kingin jihohi bakwai na ƙasar ga suke da opito regional ita ma talabiri ta samu wannan opital regional sai allah ya sa an ka an ka tashi yau gashi su ma cikin alif dubu biyu da goma sha takwas sun samu babban asibiti to da ikon allah matakan da mun ka ɗoka da kayan aiki da an ka kai duk kama wani gwiɓi da babu canda wannan wurin yanzu nan da 'yan satanni kaɗan duk wannan kayan aiki muna na an fara bubbuɗe su ana a su don a samu wadda kingin jahohi da suke ɗakuna ɗakuna na aiki ta mata labiri nan da 'yan watanni kaɗan dusa amma yanzu haka ƙwararri an kai an ƙarfafa abin da ake ce shirujan an kai akwai yau abubuwa da yawa ba sai an ɗauko ba an kawo ya mai can talabiri za a aiki kuma za mu ƙarfafa kayan aiki da ƙarfafa waɗanda za su aiki cikin wannan asibiti. kamar wasu na ganin cewa kasantuwar tilibir ɗin kusa da yamai da sauran yankunan tilibir kusa da yamai yasa watakila tsawon shekaru a kawar cewa wannan yankin me ke tabbatar da cewa kusancin tilibir ɗin da yamai bai sa aka rufe ido kan bukatar da mutanen wannan yankin suke da shi su ma a samar musu ba tabbata ya kasance lalle an kai kayan aikin da kuma mutanen da ake bukata To lalle kan yi wa haka nan ne amma shi ciwo in ya kama bai da kusanci. Ciwo ne fa in ya kama mutum ya zamanta da karhin e, ciwon yanzu akwai ciwon wanda in ya kama mutum in an kai minti biyar ba a mai aiki ba yana iya mutuwa wani in an kai awa guda wani in an kai ini guda na in ka ɗoka daga talabiyar zuwa ya mai aiko ana gudan awa guda ko komi gudun mota sai ta yi awa guda to in ciwo ne wanda ba ya jira ai takan yi wannan mutum a rasa shi kenan dan haka nan ne buɗe asibiti wajibi ne buɗe asibiti kamar cikin jihar talabiri ya zamanto wajibi to kamar an san cewa akwai sauran yankuna da Nijar waɗanda tsawon shekaru ƙananan asibitoci suke da shi kuma kun sha ɗaukar alƙawalan cewa za a gina asibitoci masu daraja ta gaba a wasu yankuna a shekarar rabana da muke ciki 2018 ko akwai yankunan da za su amfana da irin waɗannan asibitoci da ko an gina ko kuma ake shirin ginawa lalle akwai cikin shekarar da muke ciki kasan bara an buɗa asibiti wanda ake ce ma hospital general de reference wanda ya yi tanadin kamar gado wajen 100 kamar babban asibiti da wanda dai adda kwai nan cikin espas nan dai eh, da kasashe da ake waye da mu shi wannan asibitin ana nan ana yi ne maradi cikin makamancin shi wadda kaga an yi shi nan ya mai hakanan ake na ana yi ne maradi wannan asibiti shugaban kasa zai karɓa shi cikin wagga shekara da mutu abinda ake ce ma reception official da ikon Allah matakai duk da sun kamata an ɗauke su bayan ita wannan babba asibiti ta reference ta maraɗi akwai abin da ake ce ma hospital de district modern kama hospital hospital ne na kama departement gonduma za a buɗa kama wajen cikin wagga shekara wajen goma kaga bilma ita wata da wuce an ka buɗa da e, cikin wagga shekara ne an ka buɗa ta da abin ya samu aiki eh, entrepreneur sun kara aiki da wuri an buɗa ta yanzu haka an kai mutane kaga akwai bankilari kaga akwai gotai kaga akwai buza kaga akwai wasu garuwa da numance wasu jaha jaha e, eh, department department za a buɗe waɗannan abisubita waɗanda ake cema ofito opito de district su ma da kayan aiki da ƙwararri waɗanda za zuwa su yi hoshi kuma bayan shi e, alif dubu biyu da goma sha takwas ka san an buɗa abinda da ake ce ma e, e, district 29 su kama sabin departement departament waɗanda an kai karaye wato sabbin shi ƙananan hukumomin da aka kirkiro amma ba su da asibitoci da ba su da asibitoci wannan karshen eh, alif dubu biyu da goma sha bakwai don an buɗa su alif dubu biyu da goma sha 2018 ɗin za a ƙara ƙarfafa su an ɗauki matakai gwamnati ya ɗauki matakai game da partenar masu kama mai su ma waɗanga 29 wadda an kai makingin hukumomi ƙananan departament departament kamar wadda ake nana su ma ana na ana ɗaukan matakai za a fara musu ginoni na opito epito amma eh, minista abin da ake zance anan ba wai ginawa ba mutum kayan aiki da kuma ƙwararrun ma'aikata anya ƙasa tana da karfin ɗaukar ɗawainiyar samar da waɗannan abubuwa. To ai ka san doyan an ce gina tana tai da kayan aiki duk ɗakin da ka ga an gina na shan magani har da kuɗin kayan aiki sai dai in an yi an ƙare waɗanda ya kamata su kula ba su kula ba abin yake lalacewa. To madalla duka-duka a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda suka dafa wa shirin Abdulkarim Ibrahim Shikal da Tijjani Mustapha Mahadi. Sunana Azima Bashir Aminu ke cewa Allah ya ƙare mu da lafiya.